Salamu alaikum. Alaikum salam. Anti? A'a. Ah, ah, ah, to, yau kai ne a gidanmu? Na To ya kai. Na gajiya. Ya gida? Lafiya galau. Ai lafiya. Lafiya galau ya suma ma. Suna mu galau wannan. To, sannu. Sai lafiyar su gaskiya ba sosai ba. Ban gane lafiya ba lafiya. <laughs> Lafiya ba. me ya fa wallahi ya tun da safa nake kiran wayanka in same ta ban samu ba ne shine nace bari zo in gaya ban halin da ake ciki wallahi gogo tun da safe tun jiya da daddare eh. muka kai ta asibiti jikinta ne tashi shine muka ɗauke ta muka kai ta asibiti kuma likita ya gaya min ana buƙatar kuɗin da za a yi mata aiki yana dubu ɗari biyu ɗari biyu wallahi shine nace to bari zo in gaya ma to kai babu ne babu kuma waɗanda Allah ya kore musu su taimaka ba za su taimaka in ka ji neman ma ba ba ka shike zan ka je zan ni zan wuce to a wani asibiti aka da a nan ne cikin gari eh, asibitin eh, nasarawa to ka ce na gaishe ta da jiki ni ma insha Allah zan zo to shi kenan sai Allah ya sauke amin Thank you. na mai ba yau ba zan je wajen aiki ba zan je in yi buge-buge in kai kudin magani <laughs> to ba damuwa sai ka je gun asibitin ko? <clears throat> amma ni ma ina neman wata alfarma guda ɗaya mm. ni ma kafin na biya ofisin zan bi na duba jikin nata a asibiti a ah, ki je aikinki wani irin magana ne wannan da ji aiki na eh ba abin da ya haɗa ki ta <clears throat> ai a tunani na nima mahaifiyata ce kamar inda take mahaifiyarka kuma ba ta da lafiya ai dole na je asibiti na duba ta ah to wanda ta haifa shi zai je nemo mata kuɗin magani ko ya bada kuɗin magani in ki ban kuɗin maganin mana kya wani rataye da ka sai ka ce yar magori wa zan jin duba ba ki jin Coming. Sana ada. wallahi duk yadda zan yin samu kudin nan ba su samu baran kai duk yadda zan yin samu su wallahi duk kai duk abin da ya kamata kai ba eh, eh, ba na buga nan na duk fafutukar da zan yi samu kuɗin nan nayi bala ba samu wallahi na ma har gida na ma na jinginar an rasa mai jingina to a sai da ita mana ko nawa ne eh to kuma na sayar ranka da ta samu sauki kuma samun sa kuma a gida Allah ma ya taimaka baka jinginar ba kuma baka sayar ba yanzu ina ga kun yi saɓani ne da ka haɗu da su masu taimako suna zuwa asibiti asibiti su ga su wanda su nema wanda suke taimaka musu suna zuwa sai suka gaya mu gashi abin da ya kawo su farko suna da na ba su shine na mahaifiyarka suka ce nawa na ce dubu ɗari biyu suka ba da kuɗin da suka ba da kuɗin suka kuma ba da wata dubu hamsin kila wani abun zai taso kaga sai kai yanzu sai ka gode wa Allah yanzu ga kana ga fayil din na na ta na gama ciki na gama komai gode wallahi ana aiki to kuma ya sunu su dan ta ce a irin ta irin ta ne wanda yi kuma bai ce a faɗi sunan shi ba ina eh, san ta ne da gina masallaci da gina makarantar islamiyya da dai wannan ni dama ni kadai rage ta gina duk gine gine ta yi ni heli kawai rage ta gina to yanzu ga wani ya zo gina ah. da ita ne yanzu kuma me zaka ce Allah sai godiya dama ya duk masoyan annabi ai baya tafiya haka yi na gode da Allah ya saka Allah ya saka kuma an dawo din kuma eh. bayan an gama da hirar wa'annan ba su da